فإن من اتقى الله وقاه ومن سار على نهجه نجاه يقول ربنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المسلمون إن من إكرام الله عز وجل لعبده أن يرزقه معرفته وأن يجمع قلبه على محبته وأن يشرح صدره لقبول صفاته ومن صفاته الكرم ومن صفاته الكرم بكثرة الخير وجزيل العطاء إن ربنا لغفور شكور اشكروا القليل من العمل بمضاعفة الثواب أضعافا كثيرة وأقل ما يضاعف به الحسنة عشر حسنات إذا المسلم لا يحتقر أي عمل صالح فلا يدري ما الذي يدخله الجنة قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا خرجه الإمام مسلم يقول ابن حجر عليه رحمة الله ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها وخص ربنا أعمالا يسيرة بثواب جزيل مضاعف فالتوحيد دين الفطرة وجزاء أهله الجنة قال عليه الصلاة والسلام من لقي الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة أخرجه الإمام مسلم وأثاب سبحانه على فروع العبادات يتكرر عملها في اليوم والليلة بتكفير الخطايا وبفتح أبواب الجنان فجعل الطهور شطر الإيمان والسواك مرضاة لله عز وجل ومن توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده وانفرغ من الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه الإمام مسلم وجعل الله عز وجل خطوات الماشي إلى الصلاة إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة والمنادي بالأذان يغفر له مد صوته ويشهد له كل رب ويابس ومن سمع المؤذن وقال مثل ما يقول كان له كأجره وإذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله فقال من سمعه وأنا أشهد أن وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه رواه مسلم ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة ومن حافظ على صلاة الفجر ضوعف له أجره مرتين قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين رواه مسلم ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله وركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها ومن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة وشرع الله أذكارا في الصلاة جامعة أجورها مضاعفة صلى رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال عليه الصلاة والسلام رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أخرجه البخاري والتأمين مع الإمام آخر الفاتحة يغفر لصاحبه إن وافق تأمين الملائكة وكتاب الله مبارك من دنا منه ارتفع ومن قرأ حرفا منه فله بكل حرف حسن والحسنة بعشر أمثالها والإخلاص تعدل ثلث القرآن ومن أحبها دخل الجنة قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة أخرجه البخاري ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة ارق وارق وارتق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر كل آية تقرأها وإذا دعا المسلم أخاه وإذا عاد المسلم أخاه لم يزل في لم يزل في غرفة الجنة قيل يا رسول الله وما حرفة الجنة قال جناها رواه مسلم والكلمة الطيبة صدقة ومن شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط والقيراط مثل جبل أحد ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ومن أحسن إلى المسلمين ونصر دين الله عز وجل ارتقى ونجا في الدنيا والآخرة فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ومن كفل يتيما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة والساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر أخرجه البخاري ومسلم ولعظيم حرمة المسلمين ولعظيم حرمة المسلم عند الله عز وجل من أبعد عنه ما يؤذيه أدخله الله الجنة قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس أخرجه مسلم بل من أحسن إلى البهائم فإن الله يشكره قال عليه الصلاة والسلام رأى رجل كلبا يلهث من العطش فسقاه ماء فشكر الله له فغفر له أخرجه البخاري وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا وشرع الله أذكارا من وشرع الله أذكارا من ذكر الله بها حفظه أينما كان قال عليه الصلاة والسلام من خرج من داره فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قالت له الملائكة كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان أخرجه الترمذي وتكرم الله في آخر ساعة الجمعة بإجابة دعوات عباده ومن عجز عن عمل أو قول لعذر وهو صادق النية وهو صادق النية في ذلك أعطاه الله بكرمه أجر العاملين ومن أحب أحدا حشر معه وإن لم يكن مثله قال أنس رضي الله عنه ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت فقال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم يا أيها الفضلاء المؤمن يجمع بين الإخلاص والاتباع ويكثر من العمل الصالح ما استطاع قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني بما فيهما من الآيات والحكمة إنه ولي ذلك والقادر عليه yabo da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da tsira da aminci ga fiyayyen halitta manzon Allah annabin rahma da iyalan gidansa da sahabbansa da ragowar muminai da suke kwaikwaya ayyuka irin nasu har zuwa ranar tashin alkiyama yau hudu ban mu kwadaitarwa ce akan yadda Allah madaukakin sarki ya yawaita wa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ayyuka ‘yan ƙanana a wurin aikata su amma ya tanada musu gwaggwaban lada ya yawaita ayyukan alkhairi yadda mai neman ya sami yardar Allah maɗaukakin sarki in dai da gaske yake zai iya samu babu shakka idan Allah ta'ala ya nufin ya girmama bawa sai ya azurta ka ka zamto kana da sanin wane ne Allah ka zamto kana da sanin haƙoƙin Allah ta'ala a kanka in Allah ya so da alkhairi sai ya cika zuciyarka da ƙaunarsa sai ya yalwata zuciyarka da karkata ga dukkanin abin da aka ce na Allah ne maɗaukakin sarki musamman ma sunayensa da sifofinsa yana daga sifofin Allah maɗaukakin sarki cewa shi mai karamci ne yana yawaita alkhairi ga bayinsa ya kwararo shi yana musu kyauta sun dace ko ba su dace ba sun cancanta ko ba su cancanta ba sai ya ba su ba don halinsu babu shakka ubangijinmu mai yawan karɓar tuba ne kuma mai yawan godewa ne dangane da ayyukan da bayansa suke yana daga cikin godewar da Allah ta'ala yake wa bayansa sai ya yaba musu a kan ayyuka 'yan kankani da suke yi ta hanyar ninninka musu ladan aikin malamai suka ce mafi karancin ninka lada shine a ninninka maka sau goma kamar yadda hadisai suka tabbatar wannan shi yasa bai kamata musulmi ya wulakantar da wani aiki na alkhairi ba ko ya gan shi ba a bakin komai ba domin bai sani ba wataƙila wannan ɗan ƙanƙanin aikin da shi ne Allah zai yarda da shi ta hanyar sa ne zai shiga aljanna za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ka kuskura ka tozartar da wani abu ko kaka yake cikin ayyukan alkhairi imam muslim ya rawaito wannan al-imam ibn hajar Allah ya ji kansa da rahma ya ce bai kamata musulmi ya zamto mai nauyin jiki cikin aikata ayyuka na alkhairi ba komai kankanta su in dai aikin alkhairi ne mutum ya kokarin aikatawa kamar yadda bai kamata ya zamto yana yin sakaci yana ganin aikin sharri ba a bakin komai ba komai kankantarsa domin mutum bai sani ba wani aiki ne na gari Allah ta'ala zai mai rahama a sanadiyarsa kuma mutum bai sani ba wani mummuna aiki ne ta dalilinsa Allah maɗaukakin sarki zai fushi da shi ubangiji Madaukakin sarki ya keɓanci wasu ayyuka ba su da nauyi ba su da yawa ba su da wahala wurin aikata su amma kuma ya sanya musu ladaddaki masu yawa kaga ɗayan ta Allah a cikin biyayya da bautarsa wannan shine asalin addinin da annabawa alaihi salatu wassalam suka bautata wa Allah kai dan haka babu wani addini da Allah da bawa zai sama da ya ɗayanta Allah madaukakin sarki kai ya tara shi da kowa wurin bauta kuma duk wanda ya tauhidi to sakamakonsa gidan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haɗu da Allah baya yin shirka da shi to lallai zai shiga aljanna al-imam muslim ya rawaito wannan idan ka bibi bangarori na ayyuka na ibada na yau da kullum wanda suke maimaituwa cikin safiya da maraice cikin dare zaka ga Allah ta'ala ya sanya ladaddakin su masu yawa wasu su kaga suna kankarewa mutum laifuffuka wasu su kuma idan mutum ya yi ma sai a bude mai kofar shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sanya tsarki kawai da kake yi babba ko karami rabi ne na imani ya sanya aswaki ya zanto yana janyo yardar Allah maɗaukakin sarki duk wanda yayi alwala ya kyautata ta yayi irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk ƙananan laifukan da ya na jikinsa za su fita daga jikinsa yayin da yake wanke gabobinsa na na alwala duk wanda ya kammala alwala sai ya ce أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ذا أبو ديما يقوفون الجنة قد تقف زي شيء تبين دي يسوء وانا تاشن القيام إمام مسلم يرويته وانا الله تعالى يا سن يتتاكين دمي زوا مسلاتي يكي زوا ورن سلا تاكو تا تا تا تا تاكو قدا دايا يكنكري مسا ذنوبانسا تاكو ندايا كفر كما ya daga masa darajarsa da martabarsa a wurin Allah madaukakin sarki shi kuma mai yin kiran sallah Allah ta'ala ya sanya sanadiyar wannan kiran sallar nasa Allah ya yafe mai iya inda sautinsa ya tike iya inda abin da ya ji zai masa shaida ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji mai kiran sallah kuma sai ya faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa to Allah zai ba shi lada kusan kucin na mai kiran sallah idan ko mai kiran sallah ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah sai wanda yake sauraron sa ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a gafarta mai laifukan sa da suka gabata imam muslim ya rawaito wannan duk wanda ya fita daga gidansa ko masaukinsa ko wurin sana'arsa ko wurin aikinsa ko inda yake ya tafi domin ya yi sallah a cikin jam'i a masallaci to Allah ta'ala zai tanadan mai gida na musamman a aljanna a sanadiyar ta masallaci haka na a sanadiyar dawowarsa Allah zai tanadan mai gida yin sallah a cikin jama'a tana tana tana tana samun fifiko akan yin sallah a daidai ko, da lada har guda 27 duk wanda ya kiyaye sallar asuba a cikin jami'i to Allah zai dinga ninninka mai ladan sa kwatankwaci guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sallar la'asar manzan sallam ya ce wannan sallar an gabato ta ga waɗanda suka gabace ku sai suka tozantar da ita ba su kula da ita ba duk wanda ya kula da ita a cikin ku Allah zai nuna mai ladan sa sau biyu duk wanda kuma yi sallar wanda yi sallar isha a cikin jami'i to kamar ya ya kamar yayi rabin dare ne yana yin qiyamul layl duk wanda kuma yi sallar asuba a cikin jami'i to kamar ya kwana ne yana yin sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'o'i guda biyu da ake yi gabanin yin sallar asuba sun fi duniya da abin da yake cikin ta alkhairi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi salloli na firfiru guda goma sha biyu a cikin safiya da maraice to Allah ta'ala zai gina masa gida a aljanna ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya shar'anta wasu addu'o'i a cikin sallar wanda ladadakin su yana da matukar yawa kuma Allah ta'ala yana ninnin kaladan su wata rana wani ya zo ya salla a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dagowa daga ruku'u sai ya ce rabbana walakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga mala'iku guda talatin da kaza suna gaggawa su yana so ya fara rubuta ladan wannan azkar ɗin da ya yi al'imam bukhari ya rawaito wani idan ka ce amin tare da liman a ƙarshen suratul fatiha to Allah ta'ala zai gafarta maka laifuffukanka in dai har amin ɗinka ta dace da irin amin ɗin mala'iku alƙur'ani mai girma littafi ne mai albarka duk wanda ya kusanci alƙur'ani ta hanyar kwaikwaye abin da ke cikinsa ta hanyar karanta shi domin ibada ta hanyar yin hukunci da shi to Allah ta'ala zai daga darajarsa tun a duniya kafin lahira duk wanda ya karanta harafi guda a cikin alƙur'ani to kowane harafi Allah ta'ala zai ba shi lada zai dinga ninninka mai ladan har izuwa ninkin ninki goma har izuwa ninkin ba ninki ita ka suratul ikhlas tana yin daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani duk wanda ya kasance yana santa ya hankalci ma'anarta yake aiki da sakonta to Allah zai shigar da shi aljanna wani cikin sahabbai yace ya rasulullah ni da ina son suratul ikhlas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan soyayyar da kake mata ta shigar da kai aljanna imam bukhari ya rawaito wannan duk wanda ya je ya duba dan uwansa da ba shi da lafiya to ba zai gushe ba yana tafiya cikin dausayi na aljanna daddaɗar kalma kalma ta bishara kalma ta farin ciki ka faɗe ta ga dan uwanka to Allah zai rubuta maka ladan sadaka duk wanda ya halarci wata jana'iza har aka yi sallah tare da shi to Allah zai ba shi qiram wani ƙaton lada wanda ya daidai da dutsen uhud wanda ku ya halarci jana'iza aka yi sallah tare da shi kuma aka binne ta tare da shi Allah zai ba shi kwatankwacin dutsen uhud guda biyu duk wanda ya kyautata wa al'ummar musulmi kuma ya taimaki addinin Allah to wannan ma da shi Allah zai albarkace shi zai ɗaga shi zai ɗaukake shi zai taimake shi tun a duniya gabanin lahira duk wanda ya gina masallaci saboda Allah madaukakin sarki Allah zai sakanta mai ya gina mai gida a cikin aljanna duk wanda ya raini maraya ya kula da rayuwarsa zai kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna duk wanda yake taimakawa miskinai to sa kwatankwacin wanda yake yin qiyamul laili ne baya hutawa kuma yake yin azumi baya shan ruwa imam bukhari da muslim suka rawaito saboda girman haƙƙin musulmi Allah ta'ala ya sanya duk wanda ya kusar da wani abin da zai cutar da musulmi to Allah zai ba shi gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah ya nuna min wani mutum yana kai kawo a cikin aljanna sanadiyar wani reshen bishiya da ya kawar daga kan hanya wanda ya kasance yana cutar da mutane imam muslim ya rawaito wannan kai duk wanda ya kyautata wa dabbobi Allah zai gani ya yaba zai gode masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya ga wani kare yana zazzaro harshensa saboda kishirwa sai ya shayar da shi ruwa sai Allah ya gode mai ya yaba masa sai ya gafarta mai da fukansa Imam Bukhari ya rawaito wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kalmomi guda biyu wanda ba su da nauyi harshe ya faɗe su sannan kuma suna da matukar nauyi wurin lada a cikin mizani shine ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim duk wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati to Allah zai masa salati in ya mai salati guda daya Allah zai masa guda goma Allah ta'ala ya shar'anta wasu zikirai duk wanda ya ambaci Allah da su to Allah zai kiyaye shi a duk inda ya samu kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya fita daga gidansa sai ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah malaiku za su ce mai baka da matsala an kiyaye ka an baka kariya kuma shaitan zai kauce ya bashi hanya Allah madaukakin sarki ya tanadi wani babban karamci a ƙarshen sa'a ta ranar juma'a cewa duk wanda ya roƙe shi ko me ya tambaye shi Allah zai bashi amma a cikin musulmi duk wanda ya gaza ko ya kasa aikata wani aiki na kwarai ta hanyar aiki ko hanyar magana saboda wani uzuri matukar har a zuciyarsa yana so ya aikata alkhairi to Allah zai ba shi daidai ladan wanda ya aikata wannan alkhairin da yake burin aikata duk wanda yake kaudar wani har zuci to Allah ta'ala ranar gobe alkiyama zai tashe shi tare da shi ko da ko bai yi aiki irin nasa ba a wurin nagarta ko da ko bai yi aiki irin nasa ba a wurin tsiya Anas bin Malik radiyallahu anhu yace bayan musulunci da Allah ya azurta mu da shi ba mu yi wani farin ciki ba sama da irin farin cikin da muka yi da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana innaka ma'a man ahbab lalle kai zaka tashi tare da wanda kake so sai Anas ya ce ni ina son Allah ina son manzon Allah ina son Abubakar ina son Umar kuma ina burin na ta Allah ya tashe ni tare da su duk kwada ban yi aiki irin nasu ya ƴan uwana musulmi dukkanin ayyuka na kwarai mumini na gaskiya to baya raba tsakanin abubuwa guda biyu yayin da yake aikata su yana yi ne domin Allah yana yin su ne dan neman yardar Allah yana yin su ne da ikhlas a lokaci guda kuma yana bibiyar yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan aiki Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah la yadhlimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da kwayar sarra wa in taku hasana ko da daidai da kwayar alkhairi guda ɗaya kai to Allah in ya ga dama yudha'ifha sai ya gani ya yaba maka ya karba maka ya ninninka maka wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima ya baka lada mai girma daga اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين واجعل تدبيره تدميرا عليه يا شديد العقاب اللهم اغفر لنا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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم رحمة الله الله